Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a cikin sabon shirin mazagai duniya wanda ke bitar wasu daga cikin muhimman labarai da suka fi daukar hankali a makon da muka yi bankwana da shi. Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International zan jagoranci gabatar da shirin. To wasu daga cikin labarin da shirin ya waiwaya a wannan makon sun hada da kisan mutane fiye da hamsin da 'yan ta'adda suka yi a Burkina Faso a najeriya kuwa batun tsadar makamashin girki na iskar gas ne ke ciwa 'yan kasar tuwa ƙwarya yayin da kuma a fagen siyasa hankula suka karkata ga zaben 'yan takarar neman kujerar shugabancin najeriya a zaben da ke tafe dangane da waɗanda za su kasance mataimakan su. a turai kuwa shugabannin wasu manyan kasashen nahiyar ne suka ziyarci ukraine domin karfafa wa kasar gwiwa a yakin da take gwabzawa da rasha a farkon makon da ya kare 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi suka tafka mummunar ta'asar kashe gwamman mutane a burkina faso akan iyaka da jamhuriyar nijar inda adadin rayukan da suka salwanta ya haura hamsin azima bashir aminu ta kawo mana wannan labari kakakin gwamnatin leonel belgo ya sanar da cewa zuwa tsakar ranar jiya litinin sojin burkina faso sun gano gawar gawarwakin fararen hula gab da ƙauyen sitinga yankin da mayakan suka farmaka a daren asabar ɗin da ta gabata kakakin gwamnatin sojin ta burkina faso leonel belgo ya ce adadin mutanen da suka mata a farmakin ka iya karuwa saboda yadda ake ci gaba da laliban gawar gawarwakin wasu da suka yi batin dabo a ƙauyen kakakin gwamnatin ya ce mutane da dama sun koma ƙauyen na sitinga suna kuma kuma laliban 'yan uwansu da suka ɓace ko a makon jiya sai da aka samu musayar wuta tsakanin 'yan ta'adda da jami'an tsaro a ƙauyen na setenga kazalika a alhamis inda ta gabata wani farmakin mayakan ya halaka jami'an jandarma goma sha ɗaya wanda ya sanya wani simaman soji da ya yi nasarar kisan 'yan ta'addan arba'in a cewar bilgo farmakin na ƙarshen mako yana matsayin martani da 'yan ta'addan suka kai kan kisan da sojin suka yi musu a tsakiyar makon jiya. To a jamhuriyar Nijar kuwa jirage marasa matuƙa na Faransa ne suka samu nasarar kashe mayaka masu ikirarin jihadi a kalla arba'in a farkon makon da ya kare. 'Yan ta'addan kuma sun gamu da gamansu ne a yayin da suke tafiya a bisa babura a kusa da iyakar Nijar ɗin da Burkina Faso kamar yadda rundunar sojin Faransa ta sanar. Ga rahoton Zainab Ibrahim. A wata sanarwa da rundunar sojin Faransa ta fitar ta bayyana hare-haren a matsayin wata nasara da ta samo asali daga sabon salo da suka bijiro da shi a yakin da suke da ta'addanci a yankin Sahel na nahiyar Afrika. Sanarwar ta ce bayanan sirrin da aka samu daga sansanin sojin haɗaka ta Barkhan sun tabbatar da cewa baburan da suka yi ayari mallakin wata kungiyar ta'addanci ne da ke tafiya tsakanin Burkina Faso da Nijar. Bayan wannan tabbacin ne dai rundunar Burkhan, da taimako sakamakon sojin Nijar suka yi talugudan wuta akan mahaya baburan lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan ta'addan kusan 40. Gwamnatin Nijar ta fitar da wata sanarwa da ke cewa an kashe 'yan ta'addan ne bayan wani hari da suka kai wanda ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro bakwai a kudu maso yammacin Nijar. Bayan da gwamnatin Mali ta nuna bata da bukatar dakarun Faransa a ƙasarta, Nijar ta zama abokiya ta kudda kudda Faransa a yankin Sahel. To ganin yadda matsalar tsaro ta ƙici ta cinyewa a yankin Sahel ne ya sanya gamayyar ƙungiyoyin fararen hula na yammacin Afirka caccakar salon dabarun yaƙi da ta'addanci da rundunonin tsaron ƙasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso ke amfani da su, kamar da za a sake ji a cikin rahoton Rukayya Abba Kabara. Ƙungiyar ta cikin wani kundin bincike da ta fitar ta ce abin kunya ne yadda ƙasashen ke tunkarar harkokin tsaro yayin da ƙarara yake nuna ba da gaske suke yi ba a daidai lokacin da rayukan al'ummar suke ci gaba da salwanta. Harkokin tsaro ya taɓarɓare a waɗannan ƙasashe tun daga tushe kuma ƙarara yake shugabannin ƙasashen ba sa wani hoɓɓasa na a zo a gani wajen kawo ƙarshen masu riƙe da makamai da sunan jihadi a cewar ƙungiyar. Ta cikin kundin binciken ƙungiyar ta kuma ƙara da cewa harkokin kasuwanci, ilimi da kuma lafiya sun lalace a waɗannan ƙasashe saboda yadda 'yan ta'adda ke kai wa kasuwanni makarantu da kuma asibitoci hari kusan kowace rana ƙungiyar ta kuma ƙara da cewa ƙididdigar ta na nuni da cewa kowace rana fararen hula takwas na rasa rayukansu a hannun 'yan ta'adda tun daga watan afrilun bara zuwa watan maris ɗin da ya gabata. daga batun tsaro sai kuma na ban mamaki da ya shafi muhalli inda a jamhuriyar Nijar wata gobara da har yanzu ba a kai ga tantance musabbabinta ba ya tayar da hankalin jama'a shekara ta hudu kenan dai gobarar ke tashi cikin wata fadama da ke zagaye da ruwa a garin washa da ke magarya wakilin mai Ibrahim Malam Cillo ya aiko mana da rahoto kan halin da ake ciki. Lamarin tashin wutar na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a saboda inda wutar ke tashi da kuma rashin sanin takamaiman ta. Tijani Nafi'u shine wakilin sarkin na washa da ya mana ƙarin bayani akan faruwar wutar. To wannan wuta dai da ta faru a washa bangaren arewa ne da farko kama na tafki. Kawai halo da aka jima sai mu ganta ta bula can bangaren gusun kuma. Halo ta kuma halo ta kare yin yamma. Wannan shekara ɗaya biyu uku ake yin wannan istibla'i. Kuma babu wani dalili. Ba ma ce mutum ne yasa eh, ba ce ba kakani wannan dai wallahi tallahi ba musamman da mamman manzo shine mukaddashin magajin gari na karamar hukumar washa wanda ya tabbatar da faruwar wannan wuta sai dai ya ce ba san dalilin ta ba su ma a wannan shekara ta uku ko ta hudu ce duka press kullum ana abin ya tashi ko musamman ojis ne kawai al'amari na Allah sai Allah shi ka ne masani akan wani abin da sauransa a san guri ne wanda shekara da shekaru bai shiguwa kenan kaga komai aka ce a samu a gurin sai a samu to kenan yanzu an zamana akan iska ne kawai a yau babu wanda zai ce ga abin da yasa ta wannan sai dai dukkan da yanda mazauna wannan yanki suke shakku ko kama makamai akan dalilin tashin wutar har ma suna zaton cewar aljannan da ke tafkin nan ke haddasa ta laftanar mamman dan falke jagoran gandun daji a wannan yanki na washa cewa yayi akwai hannun dan adam a cikin wannan aiki ni aljai na sa wuta da cikin daji tan tan sai inda babu kowa a ce wuta ya tashi kullun dai suna bayan wani abu sai an yi magana a ce aljani da ake an yi washa an yi gushi ko an yi mala ko ko an yi bande wannan ana iya hawa kenan haka nan ne akwai aljanu da ke sa wuta a nan ga bangare ni na na yi shakkun mutum ni ma na san tarki akwai dan tsoro kiti ne akwai hannun dan adam kiti wannan yana so mutane su san da shi bayan kwana guda da wuni guda wutar ta lafa itar kanta sannan kuma mutane sun ci gaba da gudanar al'amuran su yau da kullum ibrahim malam cillo da magaram rfi hausa to yanzu kuma sai najeriya inda al'ummar kasar ke kokawa kan hauhawar farashin makamashin girki na gas kamar yadda za a sake ji a rahoton wakilinmu muhammad sani abubakar silindan gas kenan ake cikawa a wani gidan mai da ke unguwar jabi inda na tarar da mutane sun yi layi ana saka musu farashin gas ya yi tashin gauran zabi a 'yan watannin da suka wuce kuma kullum sai karuwa yake na zanta da wasu daga cikin mutanen da na tadda a layin inda na fara da ustaz waziri sai dai godiyar allah muna fama da tsadan gas yanzu nawa kake saya nan yanzu wannan da kake gani shi nan tufkitin nan muna saya dubu tara ne da ɗari biyar a da nawa kake saya kwata-kwata yana ga muna san shi dubu shida da dari biyu da dari uku amma muna roƙon Allah gwamnati mai zuwa ta dubi girman Allah ta mana adalci shi ma malam rabilu ibrahim ya shaida cewa abu ne ya zo da lalura kuma ya riga ya zama jiki so ba za ka iya cewa a'a ba ko mun tsadan shi duk yadda aka yi di duk tsadan di gas din da sai an nemi di an saya saboda an riga an saba Allah da ya fidda mu shine abin da za mu iya cewa niru ibrahim tanko kuma ya ce sai dai su ce alhamdulillahi kawai amma mutanen najeriya akwai su da haƙuri alhamdulillah za mu ci ya san mutanen najeriya zan ci gaskiya akwai haƙuri in wasu gurare ne za ga an fita ana zanga-zanga da da na siya na san an siyar min da shi 400 da wani abu ne bi amma na ji ɗari takwas na ce kai na yi ƙoƙarin jin ta bakin gwamnati amma haƙar bata cimma ruwa ba muhammad sani abubakar abuja rfi hausa To ana gab da kawowa ƙarshen makon da ya ƙare mai rike da tutar babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya zaɓi gwamnan jihar Delta Ifan Yaukowa a matsayin mataimakinsa a zaben shugabancin Najeriya da ke tafe a shekarar 2023. Abdurrahman Gamba Ahmad ya duba mana takaitaccen tarihin gwamna Okowa. An haifi Okowo a ƙaramar hukumar Ika da ke jihar Delta a Najeriya yayin da ya yi karatunsa a kwalejin Edo da ke Benin. tsakanin 1970 zuwa 1976 kafin daga bisani ya samu kwalin shaidar kammala digiri a jami'ar ibadan inda ya karanci ilimin likitanci kafin ya shiga siyasa ga gadangadan okowa ya yi aiki a asibitin jihar bendel da kuma wata cibiyar magunguna mai zaman kanta da ke igbanke sannan kuma ya zama sakataren shugaban karamar sa ta ika daga 1991 zuwa 1993 a shekara ta 1998 ne Okowa ya zama mamba a jam'iyyar PDP kuma ya taka rawar gani a yakin neman zaben tsohon shugaban jihar Delta James Ibori sannan sau uku yana rike kujerar kwamishina a jihar. Ya fara takarar gwamnan jihar ta Delta a shekara ta 2007 amma tun a matakin zaben fidda gwani aka kayar da shi yayin da a shekara ta 2011 ya lashe kujerar sanata a mazaɓarsa ta arewacin Delta sannan ya zama gwamna a jihar a shekara ta 2015 a ranar 16 ga wannan wata na yuni ne wato yau kenan a ciko abubakar ya zaɓi okowo domin taya shi tsayawa takara a zaben shugabancin najeriya da zai gudana a baɗi shi kuwa ɗan takarar jam'iyya mai mulkin najeriya ta apc a suwaju ahmad bola tinubu ya ci gaba da lalaban wanda zai kasance mataimakinsa ne a zaben shugabancin ƙasar da ke tafe a 2023 kamar yadda za a ji cikin rahoton Shamsiya Haruna. Wannan dai na zuwa ne bayan da fitaccen dan siyasar da farko ya bayyana Kabir Ibrahim Masari a matsayin wanda za su tafi tare kafin daga bisani kuma ya ajiye batun. gabanin wa'adin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar inec na jam'iyyu su miƙa mata sunayen 'yan takararsu tuna ɗan takarar shugabancin ƙasar a babbar jam'iyyar adawa ta pdp a atiku abubakar ya samu mataimaki a zaben wato ifanye okowa gwamnan jihar delta da ke kudu maso kudancin najeriya ko da yake a yau ne ake sa ran dan takarar jam'iyyar apc zai bayyana abokin tafiyarsa kafin cikar wa'adin inec a halin yanzu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar nnpp sanata rabi'u musa kwankwaso a yau zai bayyana dan gudu a matsayin mataimakin sa kuma kamar yadda jaridan kasar suka bayar da rahoto ya zuwa daren jiya an tantance wasu mutane uku daga kudancin najeriya a matsayin waɗanda za su taimaka wa kwankwason an dai samu takun saka a jam'iyyar apc yayin da magoya bayan wasu 'yan takarar da suka sha kaye a zaben fitar da gwani da suka fito daga jihohin inugu Kogi, Abia da kuma Imo. a jiya suka mamaye sakatariyar jam'iyyar da ke abuja bisa zargin ana kokarin shirya makarkashiya wajen fitar da sunayen mataimaka to da haka ne kuma shirin zai leƙa yankin dafur da ke ƙasar sudan inda wani ƙazamin rikici ya laƙuma rayukan mutane fiye da ɗari ba dai ɗauki wani lokaci ba a ranar talatar da ta gabata majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa adadin waɗanda suka mutu a sakamakon rikicin na sudan tsakanin ƙungiyoyin larabawa da na wasu ƙabilu a yankin dafur ɗin ya zarce 125 faɗan tsakanin larabawan da wasu ƙabilun gimir ya ɓarke ne a ranar 6 ga watan yuni a gundumar kolbos bayanai sun ce rikicin ya fara ne tsakanin mutane biyu ɗaya daga ɓangaren larabawa ɗayan kuma daga gimir kafin ya rikide zuwa babban tashin hankali. A larabar da ta gabata dubban 'yan kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo suka gudanar da zanga-zanga a birnin Goma da ke kan iyaka da kasar Rwanda domin yin Allah wadai da abin da suka kira ta'addancin Rwandan na taimakawa 'yan tawayen M23 da suka addabe su yayin da suke bayyana goyon bayan su ga dakarun kasar su ta Congo. Mafindo Kusidi wani dan kungiyar farar hula da ya halarci zanga-zangar ya yi wa Arafai tsokaci a kai. Le seul Mutanen da suka taru a nan na ɗauke da sakonnin adawa da harin Rwanda da mamayar 'yan 23 suna mai jinjinawa dakarun jamhuriyar demokradiyyar Congo da ke fafatawa da 'yan tawaye domin kare martabar ƙasar. Niyyar masu zanga-zangar shine kusawa har cikin Rwanda domin mika wannan sako na adawa da matakin ƙasar musamman ma ga shugaba Paul Kagame. Muna ganin yadda dangantakar diplomasiyya ke ƙararin rincaɓewa tsakanin ƙasashen namu biyu kuma muna ganin munafurcin Rwanda na ƙin fitowa fili kan wannan batu suna wasan buya da hankalinmu mu ba mu san ma amfanin da za ta yi mana ba don haka mu ƙungiyoyin farar hula da sauran al'umma muka gwammace ma a kase wannan dangantakar diplomasiya baki daya da wannan kasa makwabciyarmu To yanzu kuma sai Turai, inda shugabannin wasu manyan kasashen nahiyar suka ziyarci Ukraine domin karfafawa kasar gwiwa a yakin da take gwabzawa da Rasha kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na ahmad abba yayin da yake zantawa da manema labarai kan ziyarar shugaban faransa emmanuel macron ya ce tattaunawar da ta shiga tsakaninsu da shugaba zelensky ta ta'allaka ne kan laifukan yaƙi da rasha ta aikata a ukraine An gudanar da kisan kiyashi, kuma mun bude tattaunawa kan haka tare da shugaba Zelensky. Ina ganin yana da matukar muhimmanci. Sakon kungiyar tarayyar Turai da zan gabatar ga Ukrainiyawa maza da mata shine na goyon baya domin tattauna halin yau da kuma gobe. Makonni masu zuwa, ina ganin makonni ne masu matukar wahala. Les semaines qui viennent, on le sait, sont des semaines très difficiles. To sai dai hukumomi a Moscow na bin diddigin wannan ziyara da ta ɗauki hankalin kafafen yada labaran gwamnatin kasar yayin da ba tare da wata wata ba nan take Kremlin ɗin ta mai da martani ta bakin mai magana da yawunta Dmitry Peskov. Za mu yi fatan ganin cewa shugabannin waɗannan ƙasashe uku sun ci gaba da mai da hankalinsu kawai ga goyon bayan Ukraine da kuma ci gaba da ba makamai ba. Wannan ba shi da wani amfani face ƙara jefa ƙasar cikin wani yanayi. saɓanin haka muna fatan za su yi amfani da wannan ganawa wajen saka shugaba zelensky ya kalli lamarin ta hanyar da ta dace shi ma tsohon shugaban kasar rashan dmitry medvedev ya yi amfani da kasuwasan kalamai da ba na diplomasiya ba wajen mai da martani kalaman da ya yi ta shafinsa na twitter a harshen ingilishi ya alakanta shugabannin kasashen uku da waɗanda suka yi tilib da barasar ukraine ta vodka waɗanda suka kai ziyara mara amfani a cewarsa A makon da muka yi bankwana da shi masu bincike suka ce adadin makaman nukiliya a duniya na shirin karuwa nan da shekaru goma bayan shekaru 35 da aka ɗiba ana fafutukar rage kera su. Ga rahoton Shamsiya Haruna. Ƙasashe tara wato Birtaniya, China, Faransa, India, Isra'ila, Koriya ta Arewa, Pakistan, Amurka da kuma Rasha. Dukkaninsu suna da makaman nukiliya dubu goma sha biyu da ɗari bakwai da biyar ya zuwa yanzu a cewar cibiyar nazarin zaman lafiya ta duniya. hakan dai na nufin adadin ya ragu daga sama da dubu saba'in a alif ɗari tara da tamanin da shida yayin da amurka da rasha sannan a hankali suka rage yawan manyan makaman da suke kerawa a lokacin yakin cacar baka sai dai da alama wannan zamanin na kwance ɗamarar makamai kuma haɗarin makaman nukiliya a yanzu ya kai matsayi mafi girma a lokacin yakin cacar baka a cewar masu binciken a farkon yakin ukraine shugaban rasha vladimir putin ya sha yin tsokaci kan amfani da makaman nukiliya shirin nukiliyar iran ita ma da bunƙasar amfani da makamai masu linzami da dai sauransu ya haifar da damuwa ainin ga kasashen duniya rasha da amurka kadai binciken masanan ya nuna cewa suna da kashi casa'in cikin ɗari na makaman nukiliya a duniya sai kasar china da ta kasance a matsayi na uku kuma isra'ila ce kadai a cikin ƙasashe taran da bata bayyana a fili cewa tana da makaman nukiliyar ba. A ranar talatar da ta gabata, gwamnatin Faransa ta sanar da ware euro miliyan 500 domin bunƙasa ayyukan da shanci ciyayi a birane saboda magance tsananin zafi a garuruwa yayin da aka fara fuskantar tsananin zafi a kudancin kasar wadda za a ji cikin rahoton ahmad abba gwamnatin faransar ta ce wannan wani mataki ne na samar da wurare masu danshi a unguwannin biranen kasar ta hanyar ba da tallafi ga ɗaiɗaikun mutane da kuma mahukuntan ƙananan hukumomi domin ƙarfafa musu gwiwa wajen yaƙi da sauyin yanayi kakakin gwamnatin kasar olivier gregoire ta shaidawa manema labarai cewa domin cimma wannan mataki gwamnati ta ware kuɗi har yuro miliyan 500 domin bunƙasa shirin jami'ar ta yi kira ga Faransawa da su yi takatsantsan yayin da yanayin zafi ke ƙara ta'azzara a kudanci da kuma kudu maso yammacin kasar yayin da yankunan ke fuskantar tsananin zafi cikin wannan mako. Masana yanayi dai sun yi hasashen za a fuskanci tsananin yanayin zafi wanda zai haura sama da maki arba'in a ma'aunin Celsius. tsakanin ranakun alhamis zuwa asabar a kudancin kasar yayin da daukacin kasar zai fuskanci wani yanayi mai zafi fiye da yadda aka saba. To daga Faransa sai Amurka inda tsohon shugaban kasar Donald Trump ya yi Allah wadai da binciken da majalisar dokokin kasar ta gudanar dangane da tarzomar da magoya bayansa suka yi a shekarar da ta gabata yana mai bayyana hakan a matsayin kama karya. a cikin wata sanarwa mai shafi goma sha biyu da ya fitar mr trump ya ce maimakon mayar da hankali kan manyan matsalolin ƙasa da kwamitin da za a ce na bisa tafarkin demokaradiyya ya kasance ɗan amshin shata ta hanyar kawar da hankalin jama'ar amurka daga matsanancin radadin da suke fuskanta kwamitin da yana gudanar da zaman sauraron korafe-korafe har guda shida a cikin watan yuni domin bayyana ƙarar da ya shigar kan cewa tarzomar da ta ɓarke a birnin washington ta kasance cikas ne na makircin matakai bakwai da trump ya kitsa na kawar da kayan da ya sha a hannun joe biden sai dai daya daga cikin kararraki 62 da kwamitin yakin neman zaben trump ya shigar an yi watsi da shi karkashin akasarin alkalan da jam'iyyar republican ta naɗa shugaban kwamitin benny thompson a jawabin bude taron tattaunawar da ya gabatar ya ce duk da cewa trump ya san cewa ya faɗi a zaben amma ya kekashe maimakon hakan sai fara kai wa bangaren demokradiyya hari to an gaishe da shamsiya haruna To da haka shirin mu zagaye duniya mai bitar wasu daga cikin muhimman labarin makon da ya gabata ke karkarewa a madadin abokan aiki musamman Mustapha a DBC da ke bisa na'ura. nurado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International kewa mai sauraro fatan alkhairi.